وما ذرا لكم في الارض مختلفا الوانه ان في ذلك لايه لقوم يذكرون kuma maɗaukaki ya hore muku duk abin da ya halitta a bayan ƙasa waɗanda launoninsu sun bambanta na ma'adanai da dabbobi da ‘ya'yan itace da tsirrai lalle a cikin wannan abin da aka ambata na halitta da horewa akwai hujja a bayyane a kan ikon Allah mai tsarki ga mutanen da suke yin la'akari da shi kuma suna riskar cewa Allah mai iko ne kuma mai ni'imtarwa.